ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون sun koma yin shirka don butulci ga abin da muka basu na ni'ima kuma don su ji daɗi da abin da aka basu na ƙawar duniya to da sannu za su san mummunan ƙarshensu yayin da za su mutu